الذين صبروا وعلى ربهم ya ما دل da sakayar masu yi wa Allah da'a masu haƙuri wurin biyayya da barin saɓo masu dogaro ga Ubangijinsu shi kaɗai a cikin dukan al'amuransu.